الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثلاثين آه، دا بقي 37 كراتم كراتمنا ألفية الإمام السيوطي آه، في علم الأثر آه، يوم uku ko uku ga watan jumadal ula a karanda hudu amma a gani uku ne mm, sanar sarkin musulmi ya sanar uku ne mm. kuma 21 eh, ga watan daya wannan muna cikin mabahis din aljarhuwar ta'adi ko mun karanta sharuɗai guda biyu na wanda ake karɓar riwayar sako sharaɗin adala wa bab da abin da ake nufi da kowanne daga cikinsu to yanzu akan yadda ake tabbatar da hukuncin jihar wata yanzu abin da ya ɗan tsayar da ni wato littafin wancan makon ina ce muku ba a sanya littafin malaminmu ba a cikin alfiya a cikin shamila shamila eh Eh. to gashi yana cikin ah, wannan archive.org din nan kuka yi sacin da wabitul su wata adil za ku sami shi littafi ne muhimmi a ah, ah, wanda da ina gada mun fara karatun ka kuma wala muktar eh an ran mun fara karatun sa wabitul jarh wa wata adil eh, eh akan akan whatsapp ok to insha Allah zan tura muku shi a durusul furkan ko eh to za a tura shi insha Allah yanzu kai a yanzu ya dauki a ba wai ba shi da nauyi bane ba shi da nauyi sai dai kawai lokaci eh al-abdullahi kwarai ka gani ko eh abdul ibn muhammad al-abdullatif eh shi ne zan turo muku ta whatsapp wanda suke cikin durusul furqan za su samu insha Allah to yanzu wanda man yi qawluhu fil jarh wa ta'dil kaifa ya ake tabbatar da ake tabbatar da shi kaifa yathbutu al jarh at ta'dil wa نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واثنان إن ذكاه عدل والأصح إن أبدل الواهب يكفي أو جرح نعم واثنان من ذكاه عدل آه. haka آه، ne إيه، بيوني biyu ne wasnani in zakahu adlun a wata nusar kenan a tawon nusar kuma watnani man zakahu ai watnani min man zakahu ana za a yi takdirin harfin jar na'am eh, kawai ikhtilafin nusar ne duk dai ma'anar da yace yace watnani mutane guda biyu masu yin tazkiya wato masu tsarkake mutum man zakahu daga cikin waɗanda suka yi ma rawi taskiya suka tsarkake shi suka ce wannan za a iya karɓar riwayarsa a adlun to wannan ya zama to ajali wato ajali shine a man zakahu isnan mm, man zakahu isnan adlun wannan shine takdirin jumla wasnani man zakahu adlun ai man zakahu isnan adlun Eh. Ah, ko kuma wasnani in zakahu adlun adlun in zakahu isnan hmm. wato in zakahu isnan idan rawi mutum biyu suka yi masa taskiya fa huwa adlun sai ya takdirin adlun din cewa khabar ne li mubtada mahdhuf ai fa huwa adlun wato kenan domin a tabbatar da adalar rawi sai an samu taskiyar mutane guda biyu wal asah abin da yake mafi inganci wato wannan shine kaga aka akasinsa ghayr sahih wannan ba wannan ba tarjihi bane bal tasih ne hmm. wal asah abin da yake mafi inganci in addala al wahid yakfi aw jarah idan mutum daya yayi ta'dili ya in addala al wahid idan mutum daya yayi ta'dilin rawi yace adali ne yakfi ya isa wajen tabbatar da adalarsa au jarah ko kuma ya masa jarhi shi ma in mutum ɗaya ma ya jarhi yakfi hmm. yakfi wannan shine al'asa waɗansu suna cewa kamar yadda shahada take ana sharaɗin mutum biyu a cikin shahada wajen tabbatar da hukuk to haka zalika wajen tabbatar da ta'adili adalcin rawi ko rashin adalcin sai mutum biyu sun yi shaida to amma al'asah idan mutum ɗaya yi domin fiyatar akan kabul khabaril wahid tunda ita adala a ikhbar bayan da labari ba lalai ta kunshi tabbatar da haƙƙi ba ballantana ka ce mutum zai rinka ganin kamar haƙƙin da aka yi masa hukunci bisa shaidar mutum ɗaya ya rinka ganin kan cewar an cuce shi to wannan ba da labari ne kawai to ba da labari kuwa tun da ana karɓar habarul wahid to haka zalika taskiya daga mutum ɗaya ma sai a karɓa haka zalika in yi tajrihi ba za a ce jarhi cirewa mutum haƙƙi ba ne saboda haka ba za a karɓa daga mutum ɗaya ba kamar kiyasan akan shahada shi ba yanzu kamar a ce tunda me yasa ake sharɗanta mutum biyu a cikin shaida saboda dan zuciya ta nutsu akan cewar wannan abin da aka kamar barawo in mutum biyu suka yi shaida akan satarsa sai a yanke masa hannu to in da da mutum ɗaya ne za a yi sai rinka ganin kanca ta yaya za a halatta gabasa akan shaidan mutum ɗaya da zai iya yin kuskure amma mutum biyu wannan suka tabbatar shi kenan to kaga shi ko wajen babin ta'dil wa tajrih ba irin wannan bane babu babu shiga cikin haƙƙin mutum na jini a ko na dukiya Allahumma illa wajen jarh akwai shiga sa na mutunci to me yasa aka karbi shaidar mutum ɗaya wajen jar wajen ta'adil ko saboda ikhbar ne ba da labari ne amma wajen wajen tajrihi ba in ka jarraha in kai jarhin mutum ka taba a mutuncinsa hmm? to me yasa aka karbi shaidar mutum daya saboda idan ba a karbi shaidar mutum daya ba still duk da haka ba za a karbi shaidan ba za a karbi riwaya saboda ya zama to majhuli wanda ba a yi masa taskiya ba ya zama to majhulul hal saboda aka ce aiki da shaidar mutum daya ya fi kai ka tunda in ma baka aiki da ita ba ba za a karbi shaidarsa ba so gara ma kai aiki da shaidar da ya bayar a kan cewa wannan majruhi ne na'am a mu karanta sharhin tukuna ko tunda wannan wata matsala ce kuma guda wata matsala ce daban wadda ta biyo baya a akwai kafin mu shiga akwai masail da shi Sheikh Abdulaziz ya kawo a cikin bawabin, wanda asalinsu daga cikin wannan ne daga cikin fatul mughith ne na as-sakhawi cewar shin akwai waɗansu al'amura da ake shartantawa akan rawi banda adala wal dab tunda mun ce kowane rawi man tuqbalu riwayatu wanda zai zama to adlun dab ko to akwai wani abu da ake shartantawa banda adala da dab eh, a fashi bace je kuma nan gore ka akwai wani abu da ake shartantawa shine ya kawo akwai ah, abin da yake la tarju ila adalati wa dhabt a wanda yake la yushtaratu bil ijma akwai kuma wanda yake la yushtaratu ala al-qawl ar-rajih inda al-jumhur sune az-zukuriyya ba sharadi bane rawi ya zamanto namiji tunda an karbi rawayoyin mata su Aisha su Ummu Salama na biyu al-fiqh ba sharadi ne rawi ya zamanto faqih ba sabanin abin da abu hanifa ya faɗa domin imam abu hanifa yakan sharɗanta cewa idan hadisi ya zo wanda yake a cikin masail na fikihu wanda yake ya zo a cikin masail na fikihu kuma labarin ya saba qiyasul usul kun ga da sharaɗin sa kenan ya zama to matsala ce fiqhiyya kuma hadisin ya saba qiyasul usul ne kiyasul usul wato abinda wabihul halkiya wato abinda asali ya tabbatar ka'ida ta saba to ba zai karbi riwayar rawi din ba sai in fadihi ne to wannan ba sharadi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu da yawa wanda yake dauke da riwaya ta fiqihu amma ba faqihi bane kaga ya sifanta shi da cewa hamilu fiqh kuma ga ya ce gairu faƙin hamil shine naƙin mai ciro mai ruwaito riwaya kihu amma ba ba bane kaga ya zama to ba ba bane dole ya zama to faqih kuma wannan shine dalilin da aka yi raddi ga Abu Hanifa wajen raddin hadisin Musarra hadisin Musarra yace Abu huraira ne ya ruwaito inda irin su Ibn Mas'ud ne suka ruwaito su fuka ha'us sahaba ne sai ya karba domin hadisin Musarra ya saba qiyasul usul me qiyasul usul a wajensa shine idan ka idan ka idan ka halakar da dukiyar mutum zaka yi almithil bil mithl zaka bashi abinda ka halakar ne in babu mithl ka koma biki ba ko ba ka ba eh? idan ka fasa flask din na barista sai ka kawo masa flask kamar wannan in ba kawo in kuma aka kasa samun sai a bada kima to amma a musarra an ce idan ka tatsi wannan madarar tata ba madara za ka mayar ba irin wadda ka tatsa abinda za ka mayar shine sa'an mintam sa'i na dabino to sa'i na dabino ba daidai yake da wannan madarar ba ba kimarsa ne, ba misal Sau da haka wannan ya saba kiyasul usul sai ce tunda ya saba kiyasul usul ba za mu karɓi hadisinsa ba in rawin ba ba ne. to sai shi kuma a faƙi ba wai suka ne ga abu huraira ba abinda yake nufi in bai shi bai zamanto daga cikin fukaha sahaba wanda aka san su da fatoyi akan masail na fikir ba to marai ba su yadda daga da abu hanifa akan wannan ba saboda haka alfiq ba a sharaɗin sa wajen akan rawi ƙari akan al'adalatu wa babu duk da yake shi wannan sharaɗi ba kawai abu hanifa ne ya shardanta shi ba bal waɗansu sun ce idan rawi ya ta da riwayar hadith shi ma yushtaratu fiqhihi haka ibn hibban ya ce idan ya ruwaito bil ma'ana in ai in ya ruwaito min hifzihi dole ya zamanto faqih saboda kada ya kuskure tunda masail ne na fiqhu yace dole a na uku shi ma wanda ba a shaddanta shi a shuhuratu bi sama'is hadith mutum ya zamanto ya shahara da riwaya mm, shi wannan ba sharadi bane inda al wato alal qawl na hudu ya zamanto kaunun rawi basiran ghaira a'ma ya zamanto ba makaho ba yana gani wannan waɗansu daga cikin masu waɗansu daga cikin malamai sun sharɗanta shi duk sahawi ne ya kawo waɗannan sa daga cikin ƙarin da sahawi ya yi duk ba sa cikin tadribin rawi shi ya yasa baya cikin namu sharhi duk wannan ƙari ne da sahawi ya yi a cikin fathul mubin to wannan ma ba sharaɗi ba ne na biyar kaunuhu ma'arufan nasab ya zama to sananne ne wajen nasabarsa saboda gudun hawarimul muru'a wanda ba a san nasabarsa ba ana gudun kada ya zamanto ba shi da ba shi eh, eh, rashin a rashin sanin nasabarsa ma dai kawai kawai ana ganin wanda ba a san nasabarsa ba zai iya zamantowa ba zai ji tsoron yin abin kunya ba tunda ba za a iya aibata shi ba tunda ba a san gidansu ba <laughs> a wannan shi ma duk alalƙaunin rajin ba sharaɗi ba ne hmm. to wannan yanzu shi ne wannan ƙari ne akan wancan karatun to yanzu kuma mun shiga cikin abin yi wannan wajen sifar adala cewa rawi dole ya zamanto kan cewa a mukallaf mukallaf shine adala shine ya zamanto kan cewar ya zama balibi kawai mun ce wannan bulogu din ana iya itibarinsa ne inda al'ada la inda tahammul rawi wanda ya tahammuli lokacin da ya kai sinnin tamiz za a karɓi riwayarsa a yayin da ya zama to yana yin ada'i bayan balagarsa na'am ثم بين الخلاف في من يثبت به التعديل والجهل sannan ya bayyana saɓani a cikin wanda at-ta'dil adaltarwa yake tabbata da shi wal jar da kuma yin jar'i yin suka waɗansu ko za su iya cewa fima ko fima ya fubutu fiman ya ce muku ko fima fiman eh to fiman din da ya haka din dai man ya fubutu bihi ta'dil Na in aka ɗauki ta'adil din bi ma'ana adaltarwa. na'am ya ce Eh, idan aka kas idan idan wato suka kasance mutum biyu ko sama da haka daga waɗanda suka yi ma rawi taskiya shine shi rawi din to wannan adali to wannan adali ne ittifaqan bis wato wannan babu sabani akan sa cewar idan aka samu ta'adil daga a'imma guda biyu daga cikin masu yin taskiya to wannan rawin adali ne suwaye masu yin taskiya masu yin taskiya ba kowa ne zai iya yin taskiya ba eh to su ne waɗanda suke yin taskiya bayan sun sifanta da sifar adala kuma dole sai sun zamanto suna da sani da wato asbabul jafi wa ta'adil abin da yasa ake yin jarhuwar ta'adi da shi ba kowa ne yake ba shi yasa imamu zahabi a ya rubuta littafi zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil wanda ake karban magana sa a jarh wa ta'dil ya jeranta su tun daga a zamanin farkon zamanin riwaya lokacin a'immatu tabi'i har zuwa lokacin sa kowanne tabaka tabaka ya kasa su tabaka tabaka hmm. ba kowa ne ake karban attajiri sai ya san asbabul jar wa tajir ko shi fika ne kun tuna wanda nake ce muku a ah, laura aita lihiyatahu mm. laura aita lihiyatahu wa salatahu la alimta annahu fika da zaka ga yanda ya aji gemu ko yanda yake sallah zaka san fika ne a wannan bai san asbabul jar wa tajir <laughs> dan kan mutum da gemu shikenan sai ka ce fika ne <laughs> na a wani ai jarha wata adil an halatta shi ne don bukata wannan bukatar kuma babu ita yanzu yanzu baka bukatar sai ka yi jarha wata adil akan rawi tunda waye yake riwayar hadisi da isnadi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da yake cirowa da gare shi ba ai jarhu wata ajili yanzu ya koma ya koma ta hakiki na ka hada nusa ka tabbatar cewa wannan nusa din a amintatta ce hmm? amma jarhu wata ajili kai magana akan mutane hmm? kai magana akan mutane yana nan a haramun dinsa don shi kansa jarhu wata ajili din abin da yasa aka halatta shi lil haja lil haja hmm? kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa asalin al-asl na yi na jarhu wata ta'dil bayan mun bayan hadisi bayan ayar in ja akum fasikun nazar in fata bayyano sai kuma hadisin Aisha na wanda ya shigo a wajen annabi sallallahu alaihi ya nemi izini yace eh, idanu lahu bi isa akhul akhul ashira aw ibn akhil ashira sanan da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka akan kansa sanan da ya shigo kuma ya sakan masa jiki ya yi magana da shi ya karrama shi da ya fita sai ta ce ya rasulallah ga abinda ka faɗa a kansa amma da ya shigo ga inda ka yi ya ce inna sharran nas man tarakahun nasa khashiyata ittiqa a fuhshihi wanda mutane suka rabu da shi saboda jin tsoron fa'a saboda jin tsoron wato mummunan sharrin bakinsa hmm. to kaga magana a kansa hmm. to wannan shine abin aka ce za a iya yin jarhuwar ta'adil don a san mutum saboda ittiqa a sharri ko kuma kamar yadda Fatima ta binti Qais ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da Muawiya da da Abu sun nemi Ya yace amma Muawiya fasulu lama ma lahu wa amma Abu Jahal ya bau asahu an atiqihi ce Muawiya talaka ne bashi da kudi shi ko Abu baya ajiye sandansa daga kafadarsa kullum cikin halin tafiya yake ba za ki ba za ki za aure kamar baki da miji a wata riwayar kuma mai duka ne wanda wadanda suka fassara la ya bau sahu an atiqihi wato mai duka ne <laughs> to kaga ya ambace su da sifar da take tare da su fi ghaibatihima wanda wannan giba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai giba ba saboda kan wannan sai to mana asali na kai magana akan abin da yake mutum mu maslaha nan ne maslahar saboda shi mustashar ne an nemi shawararsa wal mustashar nasih mai yin nasiha ne dole ne wajibi ne in aka nemi shawarar ka kai nasiha saboda haka yi mata nasiha ya faɗi abin da yake ya sani a kansu ya ce an kihe usama in kihe usama ya ce ki auro usama ta bin sa'id to wannan asali ne saboda haka an yi shi ne lil haja da haka waɗanda suke yi yanzu akwai haja babu haja babu wai sun ce ai irin hajar da ake da ita a da ita yanzu ma haka ake da ita saboda suna batar da mutane saboda haka dole a san duk wani wanda yake wa'azi da duk wata kungiya ta addini da duk wani wanda yake rubutu dole ne a jinjina shi a san shi don wanda yake za a karɓe shi a karɓe shi wanda za a yi raddin sa a raddin sa saboda tsari aqidan mutane hmm? ai malamai ba su yi haka ba malamai akan kabulul hadith suka yi Hmm? wannan abin da mutum yake faɗa kan cewa ko amintacce ne ko ba amintacce ba ne wannan ba shi ake duba ba abin da ya faɗa shi za a auna hmm? shi za a auna yaushe sau nawa malamai suka rinka rubutu akan littattafai amma ba waɗansu malamai da suke magana akan wayannan hmm? ba waɗansu malamai da suke magana kan irin waɗannan lokacin da ahadin riwaya ya tafi saboda yanzu a zo a ce za a kirkiro wannan ya daga cikin bid'a wajen neman aure na'am shi ne ai kamar ciniki hmm, wannan yana nan kaga ai gana da asali almustashar wanda aka zo aka nemi shawararka to mu'taman kai an amince maka dole saboda haka dole ka faɗa abin da yake ka sani a kansa na'am a ba kawarij ne wannan amma kuma eh a su khawarij a wato ma'ana wato dole mutum wanda zai magana akan jarhuwar ta'dil ya san ya to ya san sifofin da ake itibarin su wajen jar da wajen ta'adi amma wanda bai san sifofin ba ba za a karɓi maganarsa ba wannan misalin da na kawo misalin wanda bai san sifofin da ake itibarin su ba ai yawan gemu da a yawan gemu wannan ba shine zai sa a karbi sallan mutum a karbi labarin mutum ba bal abin da yake nuni ga adalarsa da babbinsa to zaka lafa wannan shine abin dubawa na'am duk za mu zo su muna nan tafiya la ta ta'ajil <laughs> na'am ya ce fahuwa adlun ittifakan wato idan malamai biyu suka yi suka adalta rawi to fahuwa adlun ittifakan wannan adali ne bittifak babu sabani akan wannan sun matsina sannan aka ce sai aka ce ba a tabbatar da a ta'adil awil jar adaltarwa ko suka ga rawi biwahidin ga shaidar mutum daya kamar fi shahadat kamar shaida kamar wajen tabbatar da shaida masu tazkiya a wajen shaida ba a karɓar tazkiyar mutum daya dole mutum biyu za a kawo su ce wannan shaidar mun san shi amintacce ne ba za a karɓi shaidar mutum daya ba to a kiyasin riwaya ma a kiyasin jarfa wata adil akan shahadat na'am قال الولي العراقي قال الولي الدين العراقي شيني أبو زرعة تن الحافظ العراقي كنا alƙazi abubakar albaƙillani ya hikaito wannan daga mafiya yawan alfuqaha'i min ahalin madina daga malaman madina saboda haka wannan ƙauli ne hmm. wannan ƙauli saboda haka wato idan dai mutum biyu ne suka yi shaida ga rawi da ta'adil ko tajrih wannan ittifakan an karba amma idan mutum ɗaya ne ya yi to akwai ƙauli biyu ƙauli na farko shine abinda abubakar al-baqillani ya hikayata daga mafiya yawan fuqaha madina cewa ba za a karɓi shaidar mutum ɗaya ba menene dalilin su suka ce kamar kiyati akan ash-shahadat akan ash saboda a cikin shaida ba a karɓar shaidar mutum ɗaya wajen tabbatar da haƙƙi saboda haka haka zalika ma wajen riwaya dalilinsu na biyu shine a a taskiya suka ce taskiya sifa ce saboda haka domin tabbatar da ita ana buƙatar shaidar mutum biyu kamar al da kafa'a yanzu idan mutum yana da yaro maraya da yake kula da shi ya balaga yana so ya masa tarshidi yana so ya tabbatar da kan cewa yanzu yana da kintsuwa da zai iya rike dukiyarsa dole sai ya kawo mutum biyu tun da wajen sifa ce haka zalika wanda aka yi masa hukunci da hajaru aka ce wane yana barnatar da dukiyarsa alkali ya masa ta hajiri ya ce bai haddukar wani ya yi mu'amalar dukiya tare da shi sai da izinin waliyinsa to sai ya zama to wannan sifa ta safahu ta almubazzaranci da dolanci ya kauce masa waliyinsa yana so ya ɗauke wannan nauyin a kansa ya ce yanzu yana da kintsuwa sai ya samu shaidan mutum biyu haka zalika wajen tafa'a wajen aure wanda ba a san shi ba aka zo ana tabbatar da cewa a zo a ce kufi'i ne ga wanda yake nema shi ma sai ya kawo shaidan mutum biyu to saboda sifa ce saboda haka wannan shine dalilin su dalilan da yasa suka ce kenan dole sai mutum biyu na'am walakin nan asah inda muhaqqiqin walakin al asah sai dai abin da yake mafi inganci a wajen malamai waɗanda suke masu tahqiqi kuma ibn al-hajib ya ruwaito shi an al daga mafiya yawa daga malaman usul da fiqh cewa idan mai yin taskiya guda daya yayi hukunci a kansa da adalci ko da kuwa shi wanda ya yi wannan taskiyar bawa ne a ko mace kasan bawa baya taskiya ba mace ba ta tafkiyar shaida <laughs> na'am yakfi ya wadatar ya isa au uh-huh. jara ko kuma ya jarfi ko kuma wato idan ya yi hukunci da suka gare shi mm. don haka hukunci da adala da hukunci da rashinta da suka akan adala ya butu yana tabbata bi wahid bil wahid da mai taskiya guda daya لأن العدد لم يشترك في قبول الخبر تو منين منين إلا wannan قول wanda yake al'asa shine ce لأن الخبر لأن العدد لم يشترك في قبول الخبر domin adadi ba sharadi ba ba sharadanta adadi ba wajen karban wajen karban riwaya wajen karban labari ana karban khabarul wahid ko ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adh shi shi kadai zuwa ga ahlul yaman da manya-manyan al'amura na addini daga cikin su tauhidi da sallah ba a ce sai an tura mutum biyu ba kuma idan ladan ya kiran sallah ya ce salatu khairun minan nau shi kenan sai ka kawo bakinka ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl Hmm? fakulu washrabu hatta yu'adhdhana ibn umu maktum to kaga daga yayi azan sai kai kane kaga ikhbar yake ba a ce sai ka ji kiran sallar mutum biyu ba to saboda haka wannan ta'dil kai kiyasin sa akan qabulul khabar ya fi bisa kai kiyasin sa akan shahada rami shi ne yake istijalabi eh, eh, ibn umar maktum ne wanda yake baya kiran sallah sai an ce asbahta asbahta za ka kawo mana wai makalubin hadisin kenan ko waɗansu daga cikin ruwa sun kallaba suka sa shi bilal yake a ibn umar maktum shi yake kiran sallar farko bilal yake na biyu wannan duk wanda ya wannan ya zama to misalin alhadithul la yu'adhin hatta yuqala eh wannan idraj ne eh wannan ai baya cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam maganar rawin ce na'am dan haka adadi ba sharadi bane wajen suka akan mai riwayar khabar din da kuma wajen karban adalcinsa kamar yadda shi khabar din ba ta adad ba to haka zalika hukunci akan mai riwayar shi ba za a ta adadi ba ko ba haka ba gayar baka ta mata adadi ba sai wasila ko ba haka ba shi mai riwaya ai wasila ne to ita shi ita kanta gayar wanda nake ita ce labarin ba a sharɗanta adadi ba domin karɓansa don me za ka sharɗanta adadi wajen sifar wasila ɗin domin kuma ita taskiya matsayinta matsayin hukunci ne shi ma kuma hukunci la yushtaratu fihi al-adad ba a sharɗanta adadi a kansa sabanin shaida ko ba ka yanzu in mutum yanzu in ka je wajen alkali maka hukunci sai ka ce ba za ka tabbatar ba sai ta samu wani alkalin ya karfafa nasa hukuncin sun zama to alkalai biyu suka yi hukunci <laughs> hukuncin alkali ɗaya ya isa to haka zalika taskiya hukunci ce hukunci kake akan rawi to shi ko hukunci ba a bukatar adadi ita shahada ita ce ake bukatar adadi ko mun ambata illa abin da ake bukatar adadi saboda tabbatar da haƙƙi ko kora haƙƙi na'am su alƙalar da ana artifa idan mutum ya zo shari'a da duba ya tafi na daga ƙara daban da sharɗata adadi daban daga ƙara shine kana ganin an yi maka kuskure wajen hukunci ba za ka ce kana neman wani hukuncin daban ba shi ma kuma ai ba za ka ce ka ce kai da kanka za ka kai mawa alƙalin ba sai ka kai karar da aka yi maka sama su kuma su za su ce to a ba wani alkalin a mayar da ita alƙalin ya sake dubawa ko kuma a ba wani alƙalin هو هو بارستا نعم وبعث بعضهم التفسير بين ما إذا كانت التسلية مسندة من المزكي to waɗansu daga cikin malamai shine alhafiz ibn hajar ya yi bahasi a nan ya yi bincike ya yi bahasi a tafsili ya yi tafsili بينما إذا كانت مستندة بينما إذا كانت التزكية مستندة مسندة من المزكي إلى اجتهاده ita taskiyar da mai yin taskiya ya yi ya gingina ta ne zuwa ga ishtihadinsa ko kuma ya zuwa ga annaql riwaya daga waninsa idan bisa ishtihadinsa ne ba za a sharɗanta adadi ba aslan hatta wajen wanda masu da sharɗanta adadin bai kamata masu sharɗanta adadi ba inda yana yi don ishtihadin sa ne domin kace ba za ka karɓi maganarsa ba sai ka hada a wajen sai ka hada da maganar wani to duk malamin ma da ya ishtihadi kada ka karɓi maganarsa sai ka samu wani wanda ya ishtihadi irin nasa hali ko wannan ba haka bane malamai suna ishtihadi ba ka samu ba malamai suna kowa malami zai ijtihadin sa ba sai ya jira cewa akwai wanda zai muwafaka za su haɗu su yi ijtihadi tare na'am yanzu kaga shaida shaida yanzu kamar shaida zina in ka san ba kai ku hudu ba za ka je kai shaidar ka san ba kai ba sai an maka bulala ko haka ba to ijtihadi haka ake yi a ce ba za ka yi ijtihadi ba sai ka san akwai wani wanda zai muwafaka da kai amma wannan um, hadisin مر بجنازته kuma an da da kuma annabi na arifin da shi an samu mutum da da wajen wajen wajen wajen da ba wajen wannan akan eh, wato wani idan musulmi mutane biyu su kai masa shaida akan cewa dan aljanna ne wajaba shaida su ta tabbata wannan ai daban ne ana magana lahira kai ka ana magana duniya ta kawo wajen lahira ma na mutar na'am <laughs> yace na'am domin sa matsayin hukunci ko abinda mutum ya bisa ishadinsa hukunci ne na'am wa in kana sani in ku na biyu ne yana nakali daga waninsa to sai khilaf ya afko a cikinsa tunda aslan dama akwai sabani wajen kabulin khabar wajen karɓar riwaya za a iya karɓar riwayar mutum ɗaya adali ko ku dole sai mutum riwayar mutum biyu mun karanta lokacin mafatul hadithu sahih ko yace walaysa shartan adadun wa man sharat riwayat ithnaini uh, fasaidan ghalab hmm. ba sharadi bane a samu adadi to ko shine al-khilaf yana zuwa kaga wannan tafsir na ibn hajar tafsir ne muhim wato mahallal khilaf tsakanin waɗanda suke cewa ana sharɗin adadi da wanda suke cewa ba a sharɗin adadi ba wajen taskiya ba ce mutlaka wajen tafkiyar da aka yi ne da mai yin tafkiyar yake riwayar tafkiyar wani ba yake tasa tafkiyar ta kashin kansa ba idan shi ne yake tafkiyar ta kashin kansa wannan hukunci ne ba a sharɗi bai kamata babu khilaf a nan idan ku yana riwaya daga wani imam min a immatil jarhi wa ta'dil da shine ya taskiyar, to wannan ne lokacin ne za a samu wannan khilaf kun fahimta kun fahimta arama mashi gaya mana me mahallin niza ta kun ga koyaushe wato koyaushe ana cewa tahrir mahallin niza don wani lokaci take ta rigima da mutum a haidu abu da kuke fada domin inda kuke rigimar ba nan nisa rigimar take ba inda ka ɗauka ake rigimar ba a nan rigimar take ba yanzu su ba su rigima cewa dole sai an sharɗanta adadi idan istihadi ne mai yin taskiya yayi eh, ba sa rigima da wannan ba sai an sharɗanta adadi ba in ma kuma sun yi rigima to sun fita daga mahallin nisa don ba wanda ya ce a cikin hukuncin mai hukunci wanda ya gina bisa istihadinsa ana sharɗanta adadi mutum ɗaya zai hukunci ba tare da sai ya samu wani wanda zai muwafaka da shi ba saboda haka to aina ake rigimar rigimar ana yin ta ne idan ya zamanto wanda yake taskiyar ba taskiya ce ta kashin kansa ba yana nakalto taskiyar da wani yayi kamar alal misali almajiran malik su ce ai malik ya ce wannan ramin ba tsika ba ne ko malik ya ce wannan rawin fika ne to a nan wajen ba za waɗanda to shine a nan ake samun saɓani wanda suka ce labari ana buƙatar sharar ana buƙatar riwayar mutum biyu kafin a tabbatar da shi sai ce to taskiya ma sai an samu mutum biyu wanda ku suka ce ba a buƙatar adadi sai ce mutum ɗaya ma nan wajen za a yadda da shi na'am na'am na'am ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد Kuma yana bayyana ta wata fuskar kuma wato wani ta'alil wani dalili akan cewa adadi ba a sharɗanta adadi wajen karɓar taskiya domin asalin riwaya ba a sharɗanta masa hmm? baka za ma tafarra'a anhu haka nan ma abin da ya zama torishin sa shine abin da nace idan ba a sharɗanta adadi a cikin gaya ba ta za a sharɗanta ta a cikin wasila to shi sai sai ya faɗi da ta'bir wanda yake adab shine al-asl la yashtaratu minhu fa kayfa bima tafarra'u an al-asl jijiya asali ba sharadi bane ta ya za a yi reshe ya zama to asali da ya zama to an sharɗanta وتعقبه المصنف to imamu suyuti ya yi ta'akibi ya bibiyi wannan magana ta ibn hajar shi ma zai nuna nasa cewar a'a bai yadda ba ya ce wannan tafsilin wannan rarrabewa da ibn hajar ya ba ta da fa'ida fil qism al-awwal face kore wasu sabani fil qism awwal falyuta amma don haka ya tunani to ai dama shi din ne ya dama fa'idar kenan ko ba haka ba domin kai maimakon kai ma abin kudin goro gara ka bambance eh? <laughs> kuma abin da yake nan ka ba ka san kowane malami shi ma sai nuna kanta ya zo da wani abu <laughs> na'am aw kana mashhuran zada yusuf wa zada aw kana mashhuran wa zada yusuf bi anna kullu man bi ilmin yu'rafu نعم عدل إلى ظهور جرح وأبوا والجرح والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من باحتمال جرح نعم تمتعنا yace au kana mashhuran abu na biyu da yake tabbatar da wato wannan yana abubuwan da suke tabbatar da hukunci akan rawi da adalci ko rashin sa shine na farko wannan shaidar da muka ambata ehm, shine taskiya daga mutum biyu bittifak ko daga mutum daya alal asa ko to abu na biyu da yake tabbatar da at-ta'dil wa at-tajrid shine auka da mashhuran wanda ya turo su eh, kabir Banu, az-zubair kabiru banu zubair banu zubair au kana mashhuran abu na biyu da yake tabbatar da adalan rawi ya zamanto mashhuri ne ya zamanto malami ne mashhuri ya shahara da adalci ya shahara da taskiya baya bukatar wani ya masa taskiya yanzu irin kamar su malik hmm? irin su kana bukatar ka ce waye ya tafkiyarsa waye ya amince masa irin waɗannan wato wanda ya zama to mashhuran bil adala ya shahara da adalci hmm, ya shahara da adalci hmm, kamar ko mutum a kawo wanda yake ya shahara kamar a ce limamin kano shi shi ne shaidarsa sai ce to ai ba za a karɓi sai wanda mai ƙara ya ce to ya kawo wanda zai kawo wanda zai masa shaida <laughs> ya kawo wanda zai masa shaida a cewa shi adali ne to ga wannan kamata ya sarki eh, liman eh, alkali ya ladabtar da shi <laughs> ya isa a yi masa bulala wanda ya zama ya shahara da adala baya buƙatar cewa wani ya zo ya masa taskiya na'am waza da yusufu ibn bar shine yusufu da ake nufi yusuf ibn bar abu amr ba abu yusuf ba hmm, abu yusuf alƙabi ne shi wannan abu amr abu umar eh abu umar yusuf ibn abdulbar annamri abu umar hafizul maghrib eh, eh ibn abdulbar ya ƙara bi anna kulla man bi ilmin yu'rafu adlun ila zuhuri jarhin duk wanda aka san shi da ilimi duk wanda aka san shi cewa malami ne ma'abucin ilimi ne adlun wannan adali ne ila buhuri jarhin har suka ya bayyana gare shi to daga baya bukatar a yi masa ta'adil in dai malami ne in dai malami ne an san shi da ilimi adlun ibn abdulbar mazhabarsa kenan saboda ya gina shi akan hadisin yahmilu hadha ilmi min kulli khalafin uduluhu ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين yace wannan ilimi a kowace tsara adalai su suke dauke da shi suka ce wannan isbar ne ba da labari ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kunci hukunci cewa a kowane a kowane generation kowane tsara wanda suke dauke da ilimi a wannan lokacin to su ne adalai idan dai ba su zamanto idan kuwa zamanin ya ɓaci babu adali mm, hatta malaman ma to babu amfanin su kenan gaba da amma in dai akwai malamai to a wannan zamanin su ne adalai to yadda haka sai ya ɗauki hukunci akan wannan ya kafa a ilimin jarrawar ta'adil cewa kullaman bi ilmin urafu adlun Eh, eh, ila zuhuri jarhin wa abau amma suka ki masa wannan magana hmm. suka ki wannan almuhaqqiqun suka ce suka ce mun ki wannan magana taka ba haka take ba domin daga cikin ahlul ilm ana samun waɗanda suke ba adalai ba eh. wal qabulahu min alimin alal asah wannan wata matsala ce bari mu karanta wannan tukuna mu gane asbabul jarh wa ta'dil sannan sai mu dauki wannan wal jarha wa ta'dil mutlaqan ra'aw qabulahu min alimin alal asah ma lam yuwaththiq ma lam yuwaththiq man bi ijmalin jurih na'am aw rawi mashhuran na'am aw kana rawi mashhuran bil adala ko kuma rawi ya zamanto ya shahara ga adalci duk wanda ya shahara daga cikin masu riwaya da adalci amma shuhurar tasa bai na ahalil ilmi wajen malamai ba wai mashhuri shine wanda yan jarida suka shahara shi ba ko kuma kowa da kowa aka ci a na ai mashhuri ne kamar yadda kasan abinda basu gane ba kenan yan a wato makiya addini rand corporation ba sun yi wani report ba san yadda za su yaƙi addini suka ce kamata ya samu masu sako-sako da addini waɗanda suke 'yan baro waɗanda suke 'yan so a ci gaba a cakuɗa addini da ci gaba a mayar da su mashahurai a ba su mimbarai a mayar da su su ne malamai wanda kowa zai rinka ganin su to su sun ɗauka kafofin yaɗa labarai su ne suke shaharar da malami to za su mayar da malami ya zo to mashahuri <laughs> ta hanyar su saboda haka su kansu ma ga su arna makiya addini amma suka ce su ne za su gaya wa musulmi ga malamansu <laughs> kasa sun ɗauka maka su da alaman ko eh, shi yasa suka ce shuhurar da ake nufi bai na ahalil ilm tsakanin malamai wanda suka san mashuri ne daga cikin masu riwaya wajen malamai to wannan adali ne eh Mhm. kuma yabo ya daidaita ya yadu a kansa biha da ita adala kafa fi a wanda ya isa a cikin hukunci da adalcinsa ba a bukata tare da wannan shuhura ya zuwa yi masa taskiya Wannan maganar kamar yadda Ibn Salah Abu وأن ya faɗa? huwa sahih shine abu wanda yake mai inganci a mazhabar imam shafi'i kuma akan wannan aka dogara a ilimin usulul fiqh alƙazi abubakar albaƙillani ya ce dalili akan wannan bi zuhuri sitrin rawi ko eh ni da haka yace mun baina qausaini hmm sirrin rawi kuka ce fitar ya ce muku ko sir fitar hmm. ɗin shi ma dai nan ya samu da bayanin ma'akofai ne na'am ya ce saboda dalili akan dalili akan wannan shine cewa al'ilma bi zuhuri sirrin rawi ilimi da bayyana sirrin rawi tunda ita ce ai ma'anar adala shine abin da ya buya saboda haka abin da zai bayyana abin da ya buya na sirrinsa saboda aka da sir da sitir din duk za su zo da shuhura da shuhurarsa wajen adalarsa ya fi karfi a cikin zukata daga hukunci a kan adalcinsa daga mutum ɗaya ko mutum biyu wanda ya halatta a ce su karya ko kuma ya zamanto sun yi wato almuhabati shine wato daɗin baki ko kuma ganin ido saboda ganin ido shine wato ana so a sauƙaƙa masa a faranta masa don da ya ji daɗi shine a ce a ah, wani aina ma wani ai mutumin kirki hmm. bayan kuma misalin wannan wanda ya shahara da riwaya da shi da adalci wajen malamai kamar malik wa shafi'i da ahmad ibn hanbal da lait ibn sa'ad imam ahal misr da ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani imam ahal khurasan wa shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki al-basri wa ishaq shine ibn rahuya shima wa man jara majrahum da wanda ya tafi a hanyar su wajen wato a kyakkyawan ambato da daidaituwar al'amari Ba a tambaya a kan adalcin waɗannan. Ana tambayar adalcin wanda al'amuransu ya buya ni kawai. An tambayi Imam Ahmad akan kan isa da ibrahim rahoya sai yace. مثل إسحاق يسأل عنه مثل إسحاق يسأل عنه كما إسحاق ذا تنبيع كان عادل شنسا وسئل يحيى ابن معين ابن معين عن أبي عبيد دقى أبي عبيد القاسم ابن السلام من كتاب الأموال يعني تتكلم على من بخاري فقال في يتشي مثل يسأل عن أبي عبيد كما تاني za a yi tambayar كان أبو أبي abu ubai ai shi ake tambaya yi hukunci akan mutane ba shi za a tambaya a jimi matsayinsa ba to nan malaminmu sheik abdulaziz rahmatullahi alai ya ce dalilin itibarin istifaba shi ne a cewa ita wannan shuhura da yaduwar ambato aqwa fi nufus min ta'jil al-wahid wal ithnain tafi karfi a zuci bisa a ce mutum ɗaya ne ko mutum biyu suka suka yi hukunci da adalcin rawi dalili na biyu anna ghayat al-amr min taskiyati al-mu'addil an yablagha dhuhura sitra rawi shi yasa nake cewa sitr din nan tafi gayar al'amari akan mai yin ta'dili shine abin da ya buya na rawi suturarsa ya bude sutura ya gane kowa yi Hmm? ko ba haka ba shi shine gayansa kowa ana ganin mutumin kirki ne yana sallah kamar yadda ake cewa yanzu za a faɗi mutumin kirki sai a ce ai mutumin kirki ne yana zuwa masallaci kuma yana halartar suna da tsoron aure kuma yana zuwa sallar jana'iza da da ta'aziyar mutuwa da sauransu wannan abin da ake faɗa kenan go hmm? to wannan zahiri ne asalin hukunci da mai adalci zai yi shine abin da ya koye suturar tasa da ya koye da yasa yake ya zura mutane shi ya je ya gano ya kwaye suturar ne gayar al'amari to ya la tablughu zalika abada kuma wannan tafiyar ba ta kai ga suturar rawi har abada ba dole akwai abin da zai boye fala hajata idan ila ta'dili adilihi li zahir adala mushtahiraha naka to wanda ku yake a zahira ce ya shahara da ita ba a bukatar sai an bi wannan kwakwafta a kansa wannan su ne ta dalilai guda biyu da isa ake itibarin ashuhura na'am hafizul maghrib abu umar yusuf ibn abdul ibn abdulbar ne ibn eh, eh, yusuf ibn abdullah ibn abdulbar wanda aka san shi da ibn abdulbar annamri bai sukunin mim annamri ya ƙara da cewa dukkan wanda aka san shi da ilimi na'am ai cewa dukkan wanda yake yana dauke da ilimi kuma sananne ne da kulawarsa da ilimi fa huwa adlun to wannan adali ne wanda ake dau mahmulu fi amrihi abadan al adalati ana daukan ana daukan sa a cikin sa kul dukkan sa har abada ana daukan sa akan adalci sai ya bayyana da sabanin haka da bayyanar wato jarhin fihi suka a cikinsa ya zamanto a dalilin suka ya bayyana a kansa ibn al-mawaq ibn al-mawaq daga cikin malaman malikiya ya yi muwafaka da shi akan wannan saboda hadisi da ya ce a min kulli khalafin akwai ƙari nan ya tsallake maka shi sai ya tashi bainal ma'akufai يحمل ilma العلم من كل خلف عدوله عادلي عادلان كوانا karni sune suke دوكي da علمي mm, a kowane karni wannan ilimin wato wannan ilimin wanda suke dauke da shi a kowane karni sune adalansa. eh akwai eh ba'dal ilm akwai min kulli khalafin saka hadis khalafin eh al khalaf sune waɗanda su fa khalafa min ba'dihim khalfun in aka ce khalfun bisukun wato al khalaf bishar kenan yan baya waɗanda suke tsinannu sune al khalf فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب كو يأخذون أرض هذا الأدنى وإن يأتهم أرض مثله ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذون وانا سني خل خلف تو أما خلف خلف سني وتو الخلف بالخير كنا alkhal su ne bisharri bisuku eh amma bi fathin lam khalafun bil khair bil fathi ne eh min kulli khalafin daga kowane yan baya adilai su ne suke dauke da ilimi a cikin su kamar shine ake cewa a a wato khairu salafin khairu khalafin li khairi salaf khairu khalafin li khairi salam wato 'yan baya na kirki da margaya na kirki hmm. ilimin kawai ko har akwai bambanci don tun da wanda za ka ilimin nasu da shi sun tara kuma ilimin ake ne ba in dai aka in dai hadal ilm wato wannan ilimin a ai ba a magana ilimin bid'a ai da yace hadal ilm wannan ilimi na alkitabu was sunna masu dauke da shi su ne adalai ai kaga ya faɗa wannan haza ishara ne ga abin da yake akai sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi abin da ku ya zo da shi na ilimin nan shine alkitabu was sunna um, na'am eh a ai ba ismul ishara ba ga ismul ishara ba sai an zo nan ba ai ismul ishara ya ayyana hadhal ilm wannan ilimi wanda ya zo da shi shine a wa yu'allimuhum ma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa shine ilimin alkitabu was sunna Sau da ga ilimin bid'a bai shiga ciki ba Mm, ana nufin waɗanda suke ɗauke da ilimin alkitabu wa sunna a kowace jama'a da suka zo bayan annab sallallahu alaihi wasallam bayan jama'ar sahabbai to su ne auduluhu su ne adalai wato ya nuna kan cewa a cikin kowane karni mafi alherin su su ne malamai na haka yayin da ya zama to kan cewa a zamani ya zo wanda ake cewa malamai su ne wasassu to wannan zamani ya fi komai watsewa domin idan malamai suka zama to wasassu kuma har jahilai ne suke cewa malamai sun zama to watsassu to su suka fi watsewa hmm. su jahilan ba su suka fi watsewa domin da na kirki ne da malaman su za zama to ilin malik tunda suka ce malaman su watsassu ne to su ka su fi kowa watsewa <laughs> na'am ba kuma ganin su ba Allahu akbar Allahu akbar adalai su ne adalan kowane karni su ne suke dauke da wannan ilimi a cikin ta, suna kawar da wato suna kore masa karkatar masu wuce gona da iri karkatarwar masu wuce gona da iri da kuma wato wato karkatattar fahimta karkatattar fahimta aqidar al masu neman su bata addini da kuma da kuma karkatacciyar fassarar jahilai ya shi ibn abdulbar ya ruwaito shi ta hanyar al-uqayli abu ja'far daga riwayar bin rifa'a as-sallami ko kuma as-salami na'am an ibrahim ibn abdurrahman daga ibrahim ibn abdurrahman العذري مرسلا نوكم نعم ياتي مرفوعا آه. آه، وانا حديث دي اختلف حكم العلماء فيه كما عندما علم امي ياتي صححه الامام احمد امام احمد ابن حنبل آه. وضعفه ابو الحسن ابن القطان اما من روايه العذري آه. وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة وقال العراقي قد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور na'am kuma sai ce ba na zige cewa wa mursiluhu ghairu ma'ruf wa mursiluhu ghairu wanda yayi irsalin sa ba san shi ba na'am mu ci gaba mu karanta sharhin dan mu tsaya akan wal jarh wa ta'dil na'am qala al Imam Suyuti ya ce, sai dai sun ki wato malamai masu tabbatar da abubuwa na ilimi a suke sun ki maganar ranta ibn abdulbar wadda aka ambata suka ce ghairu mardi innahu tawassu'un ghairu marbi. wannan bude al'amari ne da ba za a yadda da shi ba ka bude kofar adalci kowa ma ya shigo ghairu marbi ba abin karba ba shi kuma hadisin ma da wannan isnadin da ya kawo shi mursal ne au mu'dal ko mu'dal ne wa mursiluhu kuma wanda ya irsalin ghairu ma'ruf ballantana a ce za a karbi mursal din nasa ba a san shi ba shi kuma mu'az ibn rifa'a din nan mai rauni ne a wajen taron malamai alhafiz al'iraqi yake nufi ba ibn hajar ba annan cewa shi wannan hadisin ya zo bisa misali ta riwayoyi da yawa da masu adadi lakin kullaha lakinnaha kulluha da'ifa sai dai dukkaninsu su da'ifai ne ba wanda ba abin da yake tabbata a cikin su babu kuma a cikin riwayar abin da yake karfafa mursal din sannan ma a kaddara cewa hadisin ya tabbata zai zama ana za wato kafa hujja da shi zai tabbata ne da ya zama to labari ne labari ne inda labari ne aka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ba zai tabbata ba zai inganta ba a ɗauki wannan hadisin akan khabar akan labari saboda samuwar wanda yake yana ɗauke da wannan ilimin gashi kuma gairu adali ba adali ba kuma gashi ba fiƙa ba ba amintacce ba mahmalun siwal amr don haka ba shi da fassara wannan hadisin sai dai umarni mahmal eh, eh. ولم يبقى له محمل سوى الأمر باشي دا أبن دوكا إلا الأمر إلا واتو كما دا أكتش يحمل هذا العلم من كل خالة أدوله أكو أمرنيني محمل إيه محمل نيني ايه محمل محمل محمل محمل leona ya yi tashifi jami'i wa ma'anahu ma'anarsa cewa umarni ne ga amintattu da su su nemi ilimi domin in ba a karban ilimi daga wajen kowa sai daga wajen amintattu Ga yadda ya zama to kan cewa watsatsu ne suke neman ilimi kaga an tozarta ilimi don ba za a karɓe shi daga wajen watsatsu ba bal ya zo a cikin sashen waɗansu a sinadai na hadisin liyahmil mm. ya zo da lamul amr wannan ilimi ah, ah, waɗanda wato adalai su je su wato su neme shi su ɗauke shi an ba ruwaito daga sashin su da wasalin yuhmal bil bina'i lil maf'ul aka gina shi lil maf'ul yuhmalu hadha al ilm wa raf'a al ilm aka kuma aka aka aka mayar da ilimin ya zama to marfu'i ala niyabati anil fa'il a matsayin na'ibu fa'il wa uduluhu bi wazni udula وعدوله بوزن فعولة بمعنى فاعل عدو عدوله آه، تاء مربوطة إيه، اي عدولة عدوله عدولة اي عدولة إيه، بوزن فعولة بمعنى فاعل اي فعولة بمعنى فاعل سيجة مبالغة تاء الآن واتو العادل ay kamilun fil adala wato li yahmilu hadha al ilmi min kulli khalafin adula ai masu cikakken mai cikakken adala shine yake daukan ilimin nan eh ay al khalaf huwa al adula al khalaf din su zamanto masu cikakken adala wal ma'ana eh akwai kuskure a nuskokin ku ai alkhalaq wal adula hmm. wal ma'ana wato ma'ana wannan ilimi ana ɗaukansa ai ana karɓarsa an kulle khalafin adal daga kowane yanzu wanda yake adali ne daga cikin 'yan baya an kulli khalafin adlin fa huwa amrun bi ahdi ilmi anil udul saboda haka umarni ne da mutum ya nemi ilimi daga wajen adalai sai dai abin da yake ma'arufi sananne kamar yadda malamin um, um, imam suyuti ya ambata a wajen wasalci hadisin nan bina a yahmil lilfa'il jinin yahmilu mabniyin lilfa'il ba mabniyin lilmaf'ul ba ونسب العلم يحمل هذا العلم على المفعولية عدسة شو مفعول به ورفع أدوله درفع أدوله جمع عدله على الفاعلية شين فائل والله أعلم نعم نعم من ايه ايه

به مسكين إلا أنه يقول أنه عن عن القاسم بن عبد الرحمن قال يعني فغلق باسم إبراهيم بن عبد الرحمن قال أحمد بن ومعان لا بأس به هو اتقوا نعم. في المدينة ya wasu ga mu'azzin to na lokaci ayyuka ke سبحانك اللهم وبحمدك wa ان لا اله الا انت نستغفرك anta nastaghfiruka